الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل المسلمين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه وعنها رضي الله عنها قالت خرجنا موافينا lihi وعنها رضي الله عنها قالت أهللت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فكنت ممن ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت أنها خابت ولم تظهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة, الحي... ليلة الحصبة فأم... فأعمرني من, الت... من, من التنعيم مكان عمرتي التي نسبت وعنها رضي الله عنها قالت خرجنا مواسين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وساقت الحديث وذكرت حيبتها قالت وأرسل معي أخي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت لها أيجزئ إحدانا صلاتنا إذا طهرت قالت أحرورية أنت كنا نحيد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله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 wallafar alhafiz zainuddin ahmad ibn abdullatif azzabidi wanda ya bar duniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 893 wannan kuma shine darasinmu na 126 da shida muna cikin kitabul hayyib za kuma mu tashi kan hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha yace wa anha radiyallahu anha daga ita dai Aisha Allah kara mata yarda qalat tace ahlaltu ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi hajjatil wada na shiga haramar aikin hajji tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama wato yi ihrami tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a hajjin sa ta ban kwana fa kuntu mimman tamatta'a ina daga cikin wanda ya dauko umra kawai walam yasuq alhadiya bai koro hadiyarsa ba fa za'amat annaha hadat aisha tace ta yi haila walam tatuhur ba ta yi tsarki ba hatta dakhalat lailatu arafa haddaran arafa ya shiga fakalar sai ta ce ya rasulallah hazihi lailatu arafa ya ma'aikin Allah wannan fadaran arfa ne wa inna ma kuntu tamatta'tu bi umratin gashi ni kuma na ɗauko umara ne fakalar ha rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha unqubi ra'saki ki warware gashin kanki wamtashiqi ki taje shi wa amsiki an umratiki ki fasa umarki fa fa'altu sai na aikata haka falamma qadaytu al-hajja yayin da na gama aikin hajji amara abdurrahman sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarci abdurrahman lailatal hasba daren da muka sauka al muhassab fa a'marani min at-tan'im sai ya kai ni tan'im na dauko umara daga can makana umratin lati na taktu maimakon umarar da na fara da ita wa an ha an ha qalat daga ita dai Aisha Allah kara mata yarda ta ce kharajna muwafina li hilal hijja mun fita zuwa haji dab da kamawar watan hijja fa qala rasulullah sallallahu alaihi sallama sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace man ahabba an yuhilla bi umratin falyuhlil wanda duk yake san ya shiga harama da umara to ya shiga falaula anni ahdaitu la ahlaltu bi umra ni ma ba dan na koro hadaya ta ba da nayi ihrami da umara fa ahalla ba'dhum bi umra sai wasu suka yi ihrami da umara wa ahalla ba'dhum bi hajj wasu kuma suka yi ihrami da hajji wa saqat al haditha aisha ta koro hadisin wa zakarat haidataha ta ambaci hailarta قالت تتي وأرسل معي أخي عبد الرحمن إلى التنعيم النبي صلى الله عليه وسلم يا أيك أو يا أيك نتعرف وأنا عبد الرحمن زوى تنعيم فأهللت بعمرتي إلى الأوف إهرام وتأمرة ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة babu abin da ya danganci hadaya ko azumi ko sadaka akan wannan wa anha daga dai ita Aisha din radiyallahu anha annamra'atan qalat laha wata mace ta ce wa Aisha atajzi'u ihdana salataha ba ayujzi'u ba atajzi'u ihdana salataha bil fathi fil awwal wa fil thani atajzi'u ihdana ko atajzi ihdana ba tare ma da hamzar ba a tajzi ihdana falataha haka yake idza tahurat shin ɗayan mu za ta rama sallar ta idan ta yi tsarki faƙalar sai aisha ta ce a anti ke ba kawarijiya ce kunna na hizo ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama mun kasance muna haila tare da annabi sallallahu alaihi wasallama fala ya amuru na bihi amma baya umarta mu da ramuwa aw qalat ko tace falana naf'aluhu ba ma ramuwa waɗannan hadisai dukkaninsu hadisan Aisha ne radiyallahu ta'ala anha wanda suka shafi abin da ya shafi haila da wasu hukunce-hukuncen da suka ta'allaka da ita imam al-bukhari ya ka hadisan aisha guda biyu na ɗaya da na biyu na farko da na biyu domin ya fitar da wasu hukunce-hukunce guda biyu daga karkashinsu shi ya sa sai ya yi musu babi guda biyu masu mabambanta juna hadisin farko ya sa shi a ƙarƙashin babin imtishaqul mar'ati inda ghasliha min al-mahid wato babin da yake magana akan wato mace ta taje kanta ta taje gashin kanta yayin da za ta yi wankan haila babi na biyu kuma ta warware gashin kanta wato ta warware kitsan gashin kanta yayin da za ta yi wankan haila waɗannan su ne babubbuka guda biyu da imam bukhari ya kawo waɗannan hadisai a ƙarƙashinsu na farko ta da gashin kai na biyu warware gashin kai yayin da mace za ta yi wankan haila amma malamai suka ce duka waɗannan hadisan guda biyu ba sa nuna ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu da imam bukhari ya ambato hadisan a ƙarƙashinsu domin wankan da ya isha radiyallahu ta'ala anha ta yi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta da shi ba wankan haila ba ne ba wankan haila ya umarce ta da shi ba domin a wannan lokacin tana tsakiyar haila ba ta gama ba domin abinda take cewa fa za'amat annaha hadat wa lam tashhur za'amat bi ma'ana qalat wato larabawa suna amfani da za'ama suna nufin kala wato ba abin da yake jita-jita ba ko riyawa ba ko da yaushe ne ake amfani da kalmar za'ama ana nufin riyawa ba akan yi amfani da za'ama ana nufin kala kamar yadda a cikin littafin sibawai na nahawu za ka gaina cewa Amal khalilu ga Amal khalilu khalil din nan babban malamin sa ne na nahawu don haka ba zai yi ce ya rika kawo magana ta da sunan shakka ba fa za'amat annaha habat wa lam taqfur tace ta yi haila ba kuma ta yi tsarki ba hatta da khalat lailatu arafa kaga ashe tana cikin haila don haka wankan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita ta tsefa gashin kanta ta taja gashin kanta ba wanka ne na an gama haila ba imamul bukari kuma babin da ya babi ne da yake magana akan mace ta taja gashin kanta lokacin da za ta yi wankan wankan haila domin abin da yake cewa a babin yana cewa babun tishatil mar'ati inda ghusliha aw ghusliha min al-mahidi wato babin da yake magana akan mace ta taje kanta yayin wankanta da na haila hakanan nan babin babi na biyu babu naqd al mar'ati sha'raha babu naqd mar'ati sha'raha inda ghasl al mahidi amma an kakan hadisan sai kaga cewa ba wankan haila bane tunda a lokacin haila ba ta yanke ba shi yasa ibnu rajab al-hanbali yake cewa waɗannan hukunce hukunce guda biyu da imam al-bukhari ya fitar daga karkashin wannan hadisin to hadisin bai kunshe su ba domin da a ce hailarta ta yanke a lokacin da sai ta yi dawafi shikenan ta fita daga umara kaga ba za a ce ta fasa umararta ba ta dakatar da umarta don kaga ya ce wa an fiki an umratiki da a ce ta gama haila da shi kenan sai ta yi dawafi don daman ai dawafi tsakanin dawafi da ka'aba da kuma dawafi tsakanin safa da marwa shine umara to da a ce jinin ya tsaya lokacin ta gama haila shi kenan da ta ce ta yi ta yi dawafi ta yi sa'ayi ta da daren kashe gari kuma sai a fita arfa da ita don haka da bata bukaci wannan tambaya ba to annabi sallallahu alaihi wasallam umarci ta ne ta yi wanka na sa ihrami wanda aka san cewa duk wanda zai sa ihrami ana umartarsa ko ana bukatarsa da ya wanka da ba wanka ne na wajibi ba wanka ne na tsafta wanka ne na tsabtace jiki to wannan shine aka umarce ta da ta yi saboda haka wankan irami ne ba wankan haila ba ne kamar yadda asma'u binta umai yayin da annabi sallallahu alaihi ya fito a hanya ta haihu ita tun a hanya kafin a je ko ina ta haifi ɗanta muhammad ibnu abi asma'u binta abi umai ah, binta umai matar sayyidina abubakar an fito da ita za a tafi wannan hajji ta haihu akan a hanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta da ta yi wanka ta shiga harama kaga wannan wankan ba wanka bane na na nifasi domin a lokacin bai dauke ba a cikin littafin ibnu maja akwai wani hadisi wanda ya kawo shi ta hanyar abubakar ibnu abi shaiba da ali ibn muhammad as-sanafusi daga wake daga hisham ibn urwa daga babansa urwa ibn zubair daga aisha Allah kara mata yarda ta ce annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala laha wa kanat ha'iba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita alhalin tana haila unqudi sha'araki wa tasili ki warware gashin kanki wato ki tsefa kitsanki ki wanka arwa a lafazin ali ibn muhammad ya ce on kudira a shi ne ki warware gashin kanki idan aka dubi lafazin ibn majah za a ga kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta ne ta yi haka yayin da za ta yi wankan haila domin iya abin da zo a hadisi kenan annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala laha wa kanat haidan an qudira saki wa tasili wanda ya karanta hadisin a haka a cikin sunan ibn majah sai ya ce akwai hadisin da yake nuna mace mai haila in za ta yi wanka sai ta tsifa kanta domin shi annabi ya gaya wa aisha yayin da take haila ya ce un kudira take wa tasiri to amma alal hakika wannan hadisin na cikin ibnu majah mukhtasar ne wato takaita wancan hadisi akai hadisin aisha ne na na batun hailata a hajji wanda muka karanta shine ya zo mukhtasar a takaice wanda ana samun irin wannan wani lokaci hadisi zai zo da sa da tsawonsa cikakke da lafazinsa gaba daya wanda zai ba da labarin gaba daya ta kowane bangare wani rawi kuma sai ya ruwaito hadisin sai ya takaita shi ya dan tsakuro wani abu daga ciki to garin tsakure din nan kuma sai kaga ya ba da wata ma'ana daban wanda bai yi la'akari da wancan ruwayoyin ba wanda suka yi bayanin daki daki sai ya dauka wani hadisi ne mai zaman kansa sai ya gina wata wani hukunci a kai tare da cewa shi wannan hadisin wato ya zo muktasar kamar hadisin wa'il ibn fajr wanda yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idan qama fi salati wada'a yadahu al-yumna ala al-yusra idan Nabi ya tsaya a sallah ya dora hannunsa na dama akan na hagu sai wasu suka fahimci ai an ce idan ya tsaya sai wannan ta kunshi ta kafin ruku da ta ba ruku tunda duk tsayuwa ce kuma an ce idza qama kaga ba dalilin da zai sa a ce idan ya dago ya saki tunda dai ga qama fi salati tare da cewa wannan ruwaya ruwaya ce muktasara akwai inda lafazin ta yazo cikakke idza kabbara lil ihram idza kabbara lil ihram wa da'a yadayhi wa yadahu al yumna ala al yusra kaga waccan ruwaya ta ta bayyana mahallin tsayuwar ita ce tsayuwar kabbara harama kafin ruku' ba tsayuwar bayan ruku'u ba shi yasa a wani lafazi na nisa'i sai ya zo da kana rasul idza salla kaga wannan a ambu ya ba fa faɗi, don idza salla kaga kenan ko a zaune yake yana tahiya ko a duk a salla ne ko ya dago daga tahiya ya dago daga sujjada kai ya dago daga sujjada duk dai salla ne amma idan ka kula da cewa wannan lafazin an takaita shi ya zo a matsayin tsakura ne daga lafazin da yake cikakke wancan cikakken lafazin sai ya fassara maka hakikanin yadda abin ya faru shi yasa malamai suke cewa baya da cewa ga mutum ya dauki hukunci daga hadisi kwaya ɗaya tak har sai ya kalailace ya bincika ya tattaro duk zanka. a cikin ruwayoyi daban-daban a cikin littafai daban-daban in wani wurin ya zo a dunkule to wani wurin kuma zai zo da bayanin sa filla filla to wannan bayanin sai ya haskaka masa ya fahimci hukuncin yadda yake amma in ya tsaya akan ruwaya guda ɗaya to watakila zai yi gurguwar fahimta shi yasa lokacin da aka gaya wa imamu ahmad wannan hadisin wannan ruwaya ruwayar Ibn abi shaiba da ali ibn muhammad as-sanafisi wacce ta zo a takaice din nan imamu ahmad sai ya girgiza kai to wannan ba zai yiwu ba a ce annabi ya ce wa aisha tana haila ta yi kaza wato ba tare da kawo kissar cikakkiya ba dan za ka yi wankan haila a ce ta warware gashin ka ta taje kanka ya ce bai yarda ba sai aka ce da shi to ai ta yiwu hadisin hajji ne ya yi ikhtifari wato hadisin hajji ne amma ya faɗe shi a takaice sai imamu ahmad ya ce wa ya hillu lahu an yaktasir ya halatta irin wannan takaitawar takaita da za ta bada wata ma'ana wani arwayar marruzi haka ta faru tsakaninsu da imamu ahmad ya yi inkarin wacce ruwaya to shi yasa abubakar al ya fi cewa imam ahmad ya yi inkarin hadisin saboda irin wannan takaitawar da aka yi takaitawa ce wacce za ta bada gurguwar ma'ana ba wai takaita hadisi aka hana ba kana iya takaita hadisi akan mahallin shahid kana son ka yi magana akan mahimmancin niyya ka ce innamal a'malu bin niyyat ka tsaya iya nan mutane an fahimci me kake so ka ce amma ka ɗauko wani ran bangare na hadisi ka bar sa wanda kuma karshensa din yana da alaka da farkon farkon ba zai fahimci ba sai da karshen to wannan shi aka hana shi yasa zaga Imam al-Bukhari yana iktisari a cikin littafin sa ya takaita hadisi a wani guri amma ba tare da ya kawo takaita wanda za ta jefa mutane cikin duku ba wasu malamai suka ce ya yiwu ka ka yi wa maganar imam bukhari ko muradin imam bukhari ka ɗauke shi ka fito da shi ta wata fuska sahihiya tunda mun ga yadda ibnu rajab yake cewa da sauran malamai da suke magana kan hadisin cewa imam bukhari ya yi kokarin tsago wasu hukunce-hukunce guda biyu da karkashin hadisan amma hadisan ba su kunci waɗannan hukunce-hukunce guda biyu ba mace mai haila in za ta yi wanka ta taje kanta ko mace mai haila in za ta yi wanka ta tsefe gashin kanta suka ce hadisan ba su nuna haka ba domin wankan da aka ce ta yi ba wankan haila ba ne wanka ne na shiga ihrami wasu malamai ta ce tana yiwa a iya yiwa maganar bukhari wata fassara wacce za ta dace a ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya umarci aisha da ta warware kitsanta ta warware gashin kanta ta taje shi lokacin da za ta shiga ihrami domin wankan ihrami wanka ne da baya mai maimaituwa wato ba wanka ne da yake mai maimaituwa ko da yaushe ba sai za a yi ihramu saboda haka sau nawa za a za a je hajjin in ma duk shekara mutum zai hajji kaga dai sau ɗaya ne sau ɗaya ne zai je hajjin saboda haka warware gashi a irin nan ba zai wahalar ba abinda yake mai mai tuwa yau da kullum shi zai zama maka wahala amma abinda za ka yi shi sau ɗaya a shekara ba zai zama wahala ba to idan haka ne idan aka dozi wankan haila da wankan nifasi wato wankan biki za iya cewa akwai wannan ma'anar a ciki shi ma domin shi ma ba abu ne da yake maimaituwa da yawa ba a wata sau ɗaya a wata sau ɗaya ko kuma na nifasi ila sai an ɗauki ma shekaru ba a yi ba saboda ka shi ma ba abu ne ba kamar wankan janaba ba wankan janaba zai iya maimaituwa a rana ba sau ɗaya ba saɓanin waɗancan wanka guda biyu wankan al'ada da kuma wankan abin nan saboda haka tun da an yi umarni a yi a wankan ihrami tun da baya maituwa ba laifi a yi umarni a yi wannan a wankan al'ada da kuma wankan biki domin shi ma ba ya yake ba an gane kenan imam al wannan hikimar ya duba shi yasa sai ya kutsa waɗannan hukunce-hukunce ƙarƙashin wannan hadisi an gane inda aka bullo shi yasa a wankan janaba sai ba a yi umarni a tsaye kai ba watakila wannan ma'anar wannan wasu malamai ne suke kokarin su yi wa imam al-bukhari lauya su fito da muradinta daga ƙarƙashin wannan amma ba haka ba hadisin da ya kawo daban hukunce hukuncen kuma da ya da ya tsago da karkashin su daban ya tabbata a cikin sayan muslim hadisin jabir dan abdullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa annan da nabiyyi sallallahu alaihi wasallama amara aisha an tarfasila wato tuhilla ya umarce ta tayi wanka ta shiga ihrami wato tuhilla bil hajj tayi harama da aikin Hajj. a ruwaya ta bai kawo magana warware kai ba wato warware kitso bai kuma kawo maganar taja kai ba sai na aisha ta ɗauko umara ne a farkon karo kamar yadda zo a cikin ruwayar urwa ta ɗauko umara ne akwai ruwayar kafin. ibn Abibak da yake cewa ta ɗauko haji ne wato kamar yadda kuka gani a cikin hadisi na biyu take cewa wasu suka yi ihrami da haji wasu suka yi ihrami da umara to ita a wanne ne ita ta ɗauko abin nan hajji ne ko ta ɗauko umara wanda ya dauko umara ita kadai shine mai tamattu wanda ya dauko umara ita kadai shine mai tamattu domin zai je yayi umara ya cire kayan gida ya cire ihrami ya dawo kamar kowa sannan in ranar fita mina tayi ya sake daukan niyyar hajji wannan shine mai tamattu kaga shi umara kawai zai dauko ita kadai filo, sabanin wanda zai dauko hajji wanda zai dauko hajji ko zai dauko hajji ifradi ko kuma ya ɗauko haji kirani wato ya hada haji da umara saura kai ya gwame su gaba daya ita sai na suna aisha tana cikin waɗanda suka dauko umara ne kamar yadda muka gani a lafazinta na farko da take cewa fa fakuntu min man tamatta ke fa fakuntu min man tamatta kaga umara kenan ta dauko ita kadai a ruwayar alƙasin ibn muhammad ya ce ta ɗauko haji amma ruwayar urwa ta fi zama daidai ruwayar urwa ta fi zama daidai kamar yadda imamu ahmad da waninsa suka faɗa wasu malaman sun ce ta ɗauko umara ta ɗauko hajji ne wato ta ɗauko hajji ne a miƙa daga miƙa sannan ta ta soke ta ta mayar da ita umara yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam umarci sahabbansa da su mayar da hajjin su umara kun san da farko a miƙati ya ba kowa zaɓi wanda zai yi umara ya wanda zai ɗauki wannan hajji ya ɗauka wanda zai ɗauki umara ya ɗauka daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarni da cewa duk wanda ya ɗauko hajji ya maida ta umara wato ya zama umara kawai zai yi idan ya je ya yi ɗawafi ya yi sa'ayi to shi kenan ya je aski ya fita daga cikin kayan irami ya dawo kayan gida ya dawo kamar kowa ya ce shi ma ba dan ya koro hadayarsa da shi ma umara zai ba dan ya koro hadayarsa ba da shi ma ya mayar da hajjinsa ta koma ta koma umara duk wanda ya koro hadayarsa to kirani ya zama wajibi a kansa inda ya kora hadayarsa to kirani ya zama wajibi a kansa ba zai fita daga cikin irami ba sai ranar da za a yanka to sai ranar goma ga wata wanda aka yanka a kamar da alake ta hatta ya blugal wa man tamatta bil umrati ila al hajj faman taysara min al hajj man lam yajid siyamu thalatha ayyam qala kafin wannan wa atimul hajj wal umrata lillah fa man فإن حصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله حتى يبلغ الهدي محله شيء رانا نقوم قوتها رانا اللي أكي ينكى هدايا رانا اللي أكي أسي أكي أسي رانا نقوم قوتها يوم النحر سو رانا اللي إيراني zai fita daga cikin aikin hajji don haka duk wanda ya kora hadiyarsa to baya da damar kuma ya koma ya zama mai umara shi yasa annabi sallallahu alaihi ya umarci duk sa wanda ba su koro hadiya ba cewa duk su koma umara shi yake sa ya la ustaqbaltu min amri mastadbartu law istaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtu hadiya da ce na san abin da zan fuskanta na al'amari na kamar yadda na san abin da ya riga ya wuce to da ba zan koro hadiya ta ba daga baya aka yi masa wahayi aka nuna masa tamattu'in shi ya fi falala saboda haka ya haƙura a su haƙura su koma masu tamassiri to wasu malaman suka ce ita ma aisha da farko hajji ta ɗauko daga baya da aka ce a koma umara sai ta koma umara sannan kuma yayin da haida ta same ta ga shi ba ta samu ta yi dawafi da ta yi ba ballantana ta fita daga umararka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma komawa hajjinta ga haka wasu malaman haka suka ce amma maganar urwa ita ce tafi inganci aisha tun farko ma ta mata ita ɗauko da haka akwai maganar mace mai hala idan ta zo ta ɗauko haji a ta ɗauko umara hajjin ta matsayi kuma ta zo ba ta yi umara ba ta gama umara ba haida ta zo mata to za ta koma ta zama mai kirani ne ko ka za ta koma ta zama mai hajjin ifrani to malamai anan suna da saɓani wasu su ce za ta koma ta zama mai ifradi wato za ta koma ta zama hajji ne yanzu gare ta zalla babu magana umara wasu kuma su a za ta koma ta zama mai kirani ita wata take kirani in ta zama mai kirani ce hajjin ta umara ta tashi ga cikin hajji don haka ta yi dawafi da sa'ayi daya ishe ta da haka sai ta jinkinta dawafinta da sa'ayinta sai bayan an gama aikin hajji lokacin kuma jinin ya dauke sai sai dawa ke sa ayi wannan ya gamsar da ita ga aikin ta na hajji ya kuma gamsar da ita ga aikin ta na umara to amma Aisha radiyallahu anha menene yanayin da ta samu kanta a cikin shin mai kirani ce ita ko ne to malamai suka yi ta tabka muhawara anan duk da dai wannan ba mahallin warware abin da suka faɗa bane domin ba kitabul hajji muke ba amma maganar da take mafi inganci shine aisha radiyallahu ta'ala anha ifradi ta yi ifradi hajjin ta kowa ma'ana hajji kawai ya kowa ba magana umara sai bayan an gama ne take kuka cewa kowa zai koma da umara da hajji ni kuma ni kadai ce zan koma da hajji kawai kaga da a ce hajjin ta da a ce ta yi hajjin kirani ne to ba za ka ce ta koma ba hajji ba ba umara ba tunda umara ta shiga cikin hajjin ta wannan koka wadda ta ya nuna ke hajji kawai gare ta duk da cewa masu faɗan akasin wannan ra'ayin sun ce ai abinda take nufi hajji mai zaman kanta ba hajjin da aka haɗa ta da abin da umara mai zaman kanta ba umara da aka haɗa ta da hajji ba ita take cewa ba ta yi ba to amma dai magana mafi inganci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita amsiki al'umratiki ki haƙura da umaraki ki bar umaraki ki zama kin yi ihlali da haji kin shiga haramar aikin haji to abinda dai ake so a fito da shi a nan shine batun mace mai haila idan za ta yi wanka shin za ta warware gashin ta ko ba za ta warware gashin ta ba shin sai ta tsefa kanta ko ba sai ta tsefa kanta ba akwai malaman da suke ganin za ta tsaifa kanta za ta warware gashi ta kamar shi imam al-bukhari din kansa shi yasa ya kawo wannan ya kawo waɗannan hadisai a ƙarƙashin wannan hukunci kaga kenan wannan shine ra'ayinta, cewa matan da take haila idan za ta yi wanka to za ta kwance kitsanta za kuma za kuma ta za kuma ta tashi kanta wannan wankan haila ban da janaba wannan kuma shine ra'ayin tsawo shi ne ra'ayin alhassan daga cikin tabi'ai shi ne ƙaunin wake ibn jarrah ar-ru'ati mutumin kufa kuma haka nan wani ƙauli ne na na imamu ahmad duk da almajiransa sun yi saɓani shi imamu ahmad shin wajibi ne ko mustahabbi ne in an ce ta warware din ta tashi din an ɗauki ƙauli na imamu ahmad da ya ce a yi to shin yana nufin wajibi ne ko mustahabi ne nan ma sai suka rabu gida biyu wasu suka ce wajibi wasu suka ce mustahabi akwai wata ruwaya da ta zo karara a cikin musnad tabarani wacce ke nuna warware ko warware kitso da taji abin nan warware kitso yayin wankan haila ita ce ruwayar Hammad ibn Salama an Thabit an Anas ruwayar Salama ibn Subayh an Hammad ibn Salama an Thabit an Anas yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza tasallat mar'atu min haidiha naqadat sha'raha wa ghasalathu bil khatmi wa isnan wa idza tasalat min janabatin sabbat ra'saha al ma' wa 'asarathu kaga wannan ruwayar karara inda ta inganta za ta nuna mace mai haila in za ta yi wanka sai ta warware kitsan ta ta da kanta domin yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mace za ta yi wankan haila to ta warware kanta ta wanke shi da sabulu sa sabulu ta wanke shi sannan in za ta yi wankan janaba ta zuba ruwa a kanta kawai ta matse sai dai wannan ruwaya ba ta inganta ba malamai da dama sun yi magana a kan rashin ingancinta domin shi salama ko muslim ibn subai an yi saɓani ma wajen sunansa muslim ne sunansa ko salama ne sunansa wani ne wanda ba mashahuri ba galibin malamai abinda suke cewa babu bambanci tsakanin wankan janaba da wankan haila kowannen su ba buƙatar sai an tsefa kai wannan abinda al-Imam bukhari ya fada a ciki Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin silsilar sahiha ya fada a ciki ya ka hadisin Aisha a wajen haji ya ta wato tsefa kai lokacin wankan janab wankan haila amma daga baya shi ma aka fadakar da shi aka nuna masa cewa hajji ne fa nan kuma wannan wankan ba na haila ba ne. wanka ne na irami saboda haka da ya sake buga littafin sai ya warware wancan hukunci na farko ya dawo kan hukuncin akasarin malamai akwai ruwaya a cikin sai muslim hadisin ummu salama take cewa qultu ya rasulullah inni imra'atun ashuddu dhifra ra'si afa anquduhu lil haidati wal janabati ummu salama matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta ce rasulullah ni mace ce da nake wato kitsan kaina na kan kitse kaina shin zan warware wannan kitsan yayin da zan yi wankan haila ko janaba annabi ya ce da ita a'a in wannan hadisin ya zama ya inganta kaga ya raba gaddama afa anquduhu lil haidati wal janabati qala la to inda malamai suka duba batun afa anquduhu lil haidati kalmar lil haidati akwai hadisin ko babu ta zo a cikin sayo muslim amma malamai sun ja akan ingancin kalmar lil haidati abinda yake sahihi a cikin hadisin afa an qudahu lil janabati babu lil haidati sun ce wannan abdulrazak abdulrazak ibn hammam al-kan'ani ya yi tafarrudi shi kadai ya ruwaito karin wannan kalma daga sufyan sauri amma ashabu sauri almajiran sufyan sauri da suka ruwaito wannan hadisin daga gurin sauri abinda suke cewa ta ce afa an quduhu lil janabati babu lil haid don haka tafarrudin sauri ne daga abin da daga daga sauri don haka suka ce wannan lafza din shazza ce gairu ba ta inganta ba haka malamai suke fede hadisi daga hadisi kwaya ɗaya ne amma wata kalma guda ɗaya an fitar da in rashin inganci ta daga cikin ingantaccen hadisi hadisi yana cikin sayo muslim amma da wannan kalmar ƙarin wannan kalmar malamai suka ce hadisin ya inganta amma ban da wannan kalmar ita kaɗai ce afa an quduha lil jalil haibati wal janabati qala la kace a hadisin yadda yake afa an quduha lil janabati qala la babu lil haibati ta yaya suka gane lil haibati bata inganta ba shine ta hanyar muqarana da lafar wayar almajiran sufyan sauri sufyan sauri din babban malami ne yana da almajirai tidi kuma wasu juma-juman malamai ne manya-manya irin saboda ka sun ji wannan hadisin a wajensa amma duk cikin su babu wanda yake kara lil haibati sai mutum daya to babu yadda za a yi a ce sauri wanda yake da almajirai masu yawa irin wannan wanda ake rububin hadisin sa a ce wata kalma guda ɗaya mutum ɗaya ne ya keɓanta da ita ba zai yiwu ba don haka sai suka yi mata hukunci da cewa shazna ce kamar hadisin abu sa'id al-khudri allazina la yabquna wa la yastarquna kaga la yarqun wannan shazza ce ga ta a cikin sayyid abin da cikin sayyid muslim bukhari zaka samu babu la yarqun hadisin mutane 70 da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba la yaktawuna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun ba ta lalas ba ta tamfi suna kuma dogaro yaushe la yastarquna ba sa neman rukuya ba sa neman a musu rukuya ba sa canfi ba sa lalas wa ala rabbi ya tawakkalu a muslim la yastarquna wa la yarqun ba sa neman a musu rukuya ba sa yin rukuya amma a sahih bukhari babu ba sa yin rukuya sai dai ba sa neman a yi musu wanda zai yi ma wani rukuya taimaka masa yayi ba neman taimako ya wurin wani ba annabi ya ce man istata an yanfa aqahu falyaf'al wanda yake da damar ya taimaka wa dan uwansa da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da ruqya yace wanda yake da ikon taimaka dan uwansa to yayi to kuma ya za a kawo layar kuna shi kansa annabi yayi ma wasu shi ma yayi ma wasu yayi wa kansa kaga da bambanci a ce baka neman wani ya zo ya maka neman wani ya zo ya maka akwai neman amfana daga wani amma kai in kai sai ka amfanar da haka kai ne a sama ba kai ne a kasa ba an gane ko saboda ka taimaka ma wani baya kore tawakkalin ka kai an gane duk da wasu hadis wasu suna daukan hadisin yana nuna cewa ba ta magani hadisin bai ce ba ta magani ba hadisin ya ce la ya tadawun abin da ya faɗa waɗannan abubuwa kawai ya faɗa za ka ka faɗaɗa mutane ka ce ana nufin wanda ba ta magani kwata-kwata hadisin bai faɗa ka ba an gane ko saboda haka kaga sai malamai suka ce lafazin layar kuna wannan shazza ce duk da cewa akwai ta cikin sayo muslim ba kaga ita wannan lafazin kawai aka hukunta aka hukunta wa rashin inganci akwai wasu hanyoyi da wannan lafazin ya zo amma dukkan su hanyoyi ne wanda ba su inganta ba akwai ruwayar jabir wanda ita ma bata inganta ba tana cewa la yadurru al-mar'ata al-ha'iza wal junub Allah tanquda sha'raha idza asaba al-ma'u shu'una ra'siha ba zai cutar da mace mai janaba ko mai haila ba idan ba ta warware kitsanta ba matukar dai ruwa ya tabo tushen gashinta wannan ita ma bata inganta ba zaka idan ruwa ya tabo tushen gashin mace yayin da take wanka na haila ko take wanka na nifasi wannan babu shakka wankan ta haka nan mai wankan janaba min babu aula a ubaidullahi ibn umar daga nafi yake cewa kunna nisa nisa ibn umar ya na min al-hayd wal janabati fala yanqudna shu'urahunna matan abdullahi dan umar sun kasance suna wankan janaba ba ta ba ta tsefe gashin kansu ba ta warware kitsansu walakin yublighna bil ma'i usul ash-sha'ri amma suna sanya ruwa ya taɓo can ƙoƙon kan su suna yin wanka ba tare da sun tsefe kayan gashi abin da ɗaurin gashinsu ba amma kuma suna ƙoƙarin sai ruwa ya taɓa ƙoƙon kansu wannan mata abdullahi Ɗan umar ya nuna kenan abdullahi Ɗan umar shi kansa ya yarda da wannan domin abin da matansa suke yi kenan kamar yadda ɗansa ubaidullahi yake faɗa wannan duk ana magana idan ruwa zai taɓo ƙoƙon gashin kai amma inda a ce ruwa ba zai yi ba zai taɓo ba wato sai dole an kwanci da wasu malamai suka ce to anan za a kwanci in har ruwa ba zai taɓo ƙoƙon gashin kai ba wannan shi ne maganar maliku da shafi'i Shi ne kuma mashhur a gurin almajira imam ahmad ko alhanabila kuma riwaya ce daga abu hanifa duk da cewa wasu sun ce ba wajibi ba ne, ba wajibi ba a anan sai ta yi haka shi kansa gashi hukuncinsa daban kai hukuncin sa daban saboda ka ba za a ce sai ta kunce sai ta kunce gashin kanta ba amma dai magana da yawancin malamai suka faɗa malik da shafi'i da kuma mashuri a mazhabar imamu ahmad shine idan ya kasance ruwa ba zai taɓo kokon kanta ba sai ta kwance wannan ɗaurin gashi ta wajibin ta ne ta kwance imamu ahmad da muslim da ibnu khuzaima da wasu ma malaman ba su ba sun rawaito hadisi daga Abu Zubair daga Ubayd ibn Umayr yake cewa labari ya zo wa sayyidatuna Aisha radiyallahu anha cewa Abdullahi dan Amr a kula a baya mun faɗi Abdullahi dan Umar akwai Abdullahi ibn Umar akwai Abdullahi ibn Amr bambancin sunayen wau da za a ƙara a ƙarshen sunan Amr an gane ko Abdullahi dan Amr Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma labari ya zo wa Aisha cewa Abdullahi dan Amr yana umartar mata idan za su yi wanka su tsefe gashin kansu shine sai Aisha da ta ji labarin ta take cewa ajaban libni amrin ajaban libni amrin hada ya'muru an-nisaa idza tasanna an yanqudna ru'usahunna afala ya'muruhunna an yahlifna ru'usahunna shi abin mamaki ga Abdullahi dan Amr da har yake cewa mata sai sun tsefa gashin kansu idan za su yi wanka ce to dan me ba zai ce su aske ba duka laqad kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات فشتو لي كي لنا إنا يوم وانكا تارد النبي صلى الله abin nan وسلم أقار abin nan a kwatanniya يا amma abinda nake yi bai wuce in bi kamfata uku in zuba a kaina ba saraka Allah bai taɓa ce mun kwance tukkar gashin kanki ba to ta faɗa haka don sai mata raddi kuma wanda ya nuna shi yana wajabta musu ne sai har a wankan janaba ke sa da tashi sai ta kawo hujja daga wankan janaba wannan umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa Aisha na ta yi wanka a na ta yi wanka domin shiga ihrami ya nuna al'adfarul mustahabba wankan da yake na mustahabbi ne mace tana iya yin shi koda kuwa tana haina, wannan zai shiga cikin faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace da ita isna'i ma yasna'ul hajj ki abinda alhazai ke yi abinda alhazai ke yi daga ciki akwai wanka dan abinda da mai yace kada yi ghaira Allah ta tufi fi bilbai, abinda ya ce kada dai ta je ta yi dawafi amma abinda alhazai ke yi ke ma shi to daga cikin abinda suke akwai yin wanka in za su shiga ihrami idan muka koma waɗancan ruwayoyi akwai wasu abubuwa da watakila za mu ƙara bayanin su a cikin lafizan hadisan guda biyu hadisin farko da take cewa fafa'altu falamma falamma hajja amara abdurrahman lailatul hasba tace yayin da na gama hajji sai annabi ya umarci abdurrahman abdurrahman dan uwanta ne ko ka ce wanta wasu ɗaya ubansu ɗaya wasu ɗaya ubansu ɗaya ɗan gidan umar roman ne wacce ita ce mahaifiyar aisha radiyallahu anha kuma shi abdurrahman shine wato babban ɗansa sayyidina abubakar shine babban ɗansa sayyidina abubakar kamar da kuka sani shine farkon namiji da ya shiga musulunci tare da shi ba shi abdurrahman bai shiga musulunci ba balma da shi aka je aka je yakin yakin uhudu a yakin badar da shi aka je yakin badar bai musulunta ba sai lokacin da aka yi sulhu din da na hudaybiya bayan sulhu hudaybiya wannan tsaiko da aka samu aka daina rigima tsakanin mutanen madina musulmi da kuma ƙuraita a makka ga wannan tsakanin kafin fasko makka shi da su mu'awiya ibn abi sufyan a lokacin suka musulunta an gane ko a lokacin ya musulunta ya musulunta gabanin fasko makka bayan sulhul hudaybiya da aka bai musulunta da wuri ba ya rayu har zuwa shekara hijira tana da hamsin da da uku wasu ce da hudu wasu ce da biyar amma dai masu da uku suka fi yawa ya rasu a wani guri tsakanin maka da madina kusa da makka domin a lokacin khalifancin mu'awiya lokacin da ya sanya yazid a matsayin shine rima mai jiran gado So abdurrahman ibn abubakar yana cikin 'yan tawaye ga wannan kudiri don haka ma ya fita ya nufi ya nufi makka to kafin ya karasa shi kafin ya karasa ya shiga makka a wani dan gari ya kwanta yana bacci daga nan cikin Allah ka karanta ka a bacci cikin bacci Aisha radiyallahu anha ta je ta cikin kabarin sa ta yi masa kuka take cewa da na ke ka kafin abin ne ka ni zan binne ka kuma zan yi kukan ba wannan shine Abdulrahman mutum ne jarumi kuma mai wato karimi sosai kuma wanda yake ya kware wajen harbi ya kware wajen harbi kware da gaske domin a yakin da aka yi na na ridda yaki da na musaila matulkal a nuna wata kware da gaske wajen harbi yanzu akwai arnan da ya harba wanda yana jikin garu a jikin garin kun san daga baya musulma da shi da mutanen su sun shiga cikin wata gona sun rufe to annan yana jikin garu a kowace ya kofa haka a jikin garin da ya hango shi ya saifi kibiya ta shi cikin kofa ta shi da ta shi to shine Aisha take cewa Amar Abdulrahman annabi ya umarci abdurrahman wato yayanta cewa ya tafi da ita tan'i lailatul hasba lailatul hasba daren da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sauka al-muhassab sun san bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gama zaman mina kwana na 11 na 12 na 13 domin yayi ta'siri ne wato bai fito ya bar mu na da wuri ba sai da ya cika shi kwanakin ayyamu tashriqin nan guda uku to da ya fito ya baro mina sai ya zo ya yi jifa zai fita zuwa makka to akwai wani guri da ake kira al-muhassab akwai gunda ake kiransa muhassab wuri ne tsakanin wato kamar kan boda yake tsakanin makka wato da mina inda yake raba makka da mina to aka gara shi da kai <laughs> to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gurin ya kwana ne ana jingina masa wannan wasu ma suka jingina wa imamu shafi'i wannan magana kamar in sauki ya fi masa sauki in ya zauna abun ya ya kwana sannan kake gari ya sauki wannan gurin muhassab a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci a Abdurrahman ya dauki ana na Aisha su je to malamai sun yi sabani wajen sauka a muhassab in mutum ya gama aikin hajji kafin ya fita shin sunna ne ya zauna muhassab kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ko ko ba ba ba aiki ibada bane kawai dai ta kama annabi ya zauna a gurin ya zauna a gurin ba wai dan akwai wani lada na musamman idan an zauna a gurin ba to daga cikin waɗanda suke ganin sunna ne kamar da Ibn Abdul Bar da ya faɗa a cikin littafin Tamhid yana cewa Abubakar da Umar da Ibn Umar suna ganin sunna ne amma Aisha da Abdullahi dan Abbas da wasu da dama suna ganin ba ba sunna bane annabi yayi haka domin aisara da kuroje ila makka ya fi ba shi sauki dama cikin sauki ya fita zuwa makka bayan turmutsi da taro ya rabu jama'a sun rabu wannan shine kawai ya abin nan in ka zo mai baitin farko na mai na mai ishiriniya ya ya'uda bil muhassab wal zila wala tabghi an haifi an khayfihi khayf shine gurin da ake ce masa khayf wala tabghi an khayfi mutahawwala wa akrim bihi magnan taharrahu manzila to kiran ɗan uwansa yake yi shi ne alfitiri ne cewa su zo su sauka a wannan guri kas take su nemi wani canjin guri ba nan ba to kaga shi ma ya tafi cikin masu ganin sauka a gurin sunna ce ishirin ne da to a daren da ya sauka a wannan guri shi ne ta ce lailatul hasba lailatul hasba daren da ya sauka muhassab fa ni min at-tan'imi sai ya, kai ni na dauko umara a tan'im tan'im sunan guri ne wanda yana nan kafin ka shiga makka yanzu ko yanzu ka je kafin ka shiga makka bodar da daga ita sai shiga makka za ga wani ka fara masallaci bari. ana kiran shi masjidu aisha an gina shi aka masa suna aisha domin a nan ne wannan shine farkon hilli annabi ya ce ta tafi san ta ɗauko umara saboda hilli ne wato ka fita daga cikin haram saboda ka tafi ta can ta sayo ihrami sannan ta shigo sai za ga masu son su ɗau umara din na irin ta ta mai zance to masu dai wannan umara din za ga suna suna tafiya can masu umara irin ta aisha domin akwai abin takaici mutanen mu sai su kiyar da su yi ta masi'i sai suke yadda su yi tabbacin su ce ifradi za su in sun gama ifradi kuma sai suke to bara mu ɗauko umara ai aisha ma ta je ta ɗauko wasu malamai kuma su ɗaure musu gindi a haka in ya yi tambaya malam yanzu bayan mun gama ɗin na iya zuwa ɗauko umara ce ce eh eh me hujja aisha ma ta je ta ɗauko kaga ya yi kiyasin namiji akan mace mai haila to kamata ya da ya tambaye shi ce eh idan ka samu larura irin ta aisha kana iya zuwa wanda ya tambaye shi na iya zuwa wace eh na in dai ka samu da ruwa irin ta aisha ba abin da zai hana <laughs> kaga ai banda ita ba wani wanda aka ce ya je ya yi wannan ita aka ce ta je ta yi ita ma sai da ta koka ita ma ko sai da ta koka shi yasa ta ce fa ahbarani min at-tan'imi makana umrati allati naka sai kai da na dauko umara daga tan'im bigiran umarar da na shige ta ta farko nasattu ai da kaltu da kaltu fi nusukiha a wata ruwayar nasattu a wata ruwayar takattu babu nunin din kuma da tashdidis ka makana umratin lati takattu a wata ruwayar makana umratin lati shakat ai shakat wacce ikhtallat wacce ta samu matsala maimakon umara ta da ta samu matsala an gane ko suwa suka yi ifradin ma a cikin ba su je ba aisha ita ce ita ma kuma ga abin da ya faru gare ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta dama ta je ta yi a ruwaya ta biyu ruwaya ta biyu ce aisha take ta kharajna muwafina li hilali dhil hijja mun fita muwafina wato mushrifina ala dukhuli hilali dhil hijja wato dab da kamawar watan zulhijja domin sun fita zulqa'ida yana da 25 sun bar madina sabai sun bar madina lokacin zulqa'ida yana da 25 kaga saura biyar zulhijja ya kama don haka kaga dab da abin nan domin sun isa makka lokacin zulhijja yana wato hudu ga wata kwana tara zuwa goma suka yi a hanya an gane ko domin a hanya watan zulhijja ya kama ya kama musu sun shiga maka لأربع من ذي الحجة فأنا صلى الله da وسلم يشي دا سولوك سداك زوميتات من أحب أن يهل بعمرة فليهلل فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة wanda yake so ya ɗauki umara ita kadai wato kamar su kenan to ya ɗauka ni ma ba dan na koro yata ba da abin da zan ɗauka kenan fa ahalla ba'dhum bi umratin wa ahalla ba'dhum bi hajj shine sai malam yace wa saqatil haditha sai ta koro hadisi wa zakarat haidataha wannan wannan wasaqatil eh, wasaqatil hadith wa zakarat haidataha ba a cikin hadisin bane maganar ne lissafi ne maganar zabibi an gane ko domin ikhtisari amma yadda hadisin yake cikakken sa cewa tai wa kuntu ana mimman ahalla bi umrati kaga wannan yana gaskata maka maganar farko da tace eh, ita bai tamattu wa kuntu mimman tamatta'a bi umrati ba ba haji ka dauko ba tamattu'i tamattu'i shine ka dauko umara shi ita kadai da farko fa adrakani yawmu arafa wa ana ha'id sai rana arafa ta riske ni ta haila wato haila ta bata dauke ba fa shakautu ila annabi sallallahu alaihi wasallama sai na kai kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala da'i umrataki sai sai bar wannan umara umrataki wan qudira ataki ki warware ga kanki wamtashiti ki ta gashinki wa ahilli bi hajji ku shiga harama da aikin hajji fa fa'altu sai nayi haka hatta idza kana lailatul hasbati har sai da daren da annabi ya sauka muhassab ya zo wato shine dare daren goma sha hudu kenan daren goma sha hudu da zulhijja arsala ma'i aqi abdurrahman ibn abi bakr sai ya aika dan uwana abdurrahman ibn abi bakr tare da ni fa kharajtu ila tan'im sai na fita zuwa tan'im fa ahlaltu bi umratin makana umrati sai na dauko umara a barwakon umarata sai ce walam ya kun fi shay'in min zalika hadin wala sumun wala sadaka to wannan walam ya kun fi shay'in min zalika hadin wala sumun wala sadaka yadda yake a cikin bukhari a wannan gurin cewa yayi qala hisham hisham yace walam ya kun fi shay'in min zalika hadin wala sumun wala sadaka an gane ko maganar kaga ba ta Aisha ba ce a yadda yake a cikin ruwayar Bukhari a wannan bahani magana ce ta Hisham duk da cewa a wasu gurare ta zo a haɗe amma a wannan gurin ba ta zo a haɗa ba to da ya kamata shi ma mai littafin ya bar mana dan mu san cewa maqulin hisham maqulin hisham ne duk da cewa akwai magana wasu suna cewa magana Aisha ce domin a wani gurin ta zo haɗe da magana Aisha to amma a nan tun da shi Imam Bukhari ya kawo ta sai jingina ta zuwa ga Hisham Hisham ibn Urwa Hisham ibn Urwa ba ma shi ne ya ji daga wajenta ba shi daga wajen babansa ya ji babansa ne ya ji daga wajenta baban sa urwa ibn zubair saboda wannan magana ta haka wannan karin mudraj ne yace babu abin da ya kasance tare da wannan wato bayan ta yi umaran nan ko bayan ta yi hajji ta yi umara babu magana hadaya ko azumi ko sadaka to kaga wannan yana ƙara nuna maka cewa ikirari ta yi ko domin in kirani ta akwai yanka in tabbata ita akwai yanka an gane ko to masu cewa ta irani ta yi suka ce to ai wannan maganar hisham ce suke yi mata layya ai yi layya ga yayi yayi ba hali nisa'i ya yanka mata ta to amma wannan ai ba da wajibi ba ko kai yanzu kana iya zuwa kai ifradi ko ka gama kaga cewa ai kana da buƙatar ka zubar da jinin nan kai ma kai yankan ba wai an ce bai halatta ne. sai dai kai bai zama maka wajibi ba ya zama maka yanka ne na layya ba yanka ne na hadiya ba don haka wannan magana ta hisham tana karfafa maganar cewa aisha Allah ta'ala anha a ifradi kai to gashi kuma ina kamar lokaci ya abin nan ba ga hadisin a haruriyatu dole dai mu haƙura domin in muka shige shi kuma wani darasi ne sabo mu ya shiga tare da sauran hadisai abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah shi mana sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد wanda ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh don Allah a yi mun bayanin hadisan da ake cewa da su mu'allaq a cikin bukhari sannan nabi ya ce menene fikihun hadisin abu sufyan da hirafan to na farko abin da ake nufi da hadisi mu'allaq eh, duk da cewa wannan dai musala ne musalawar hadis ne wanda kuma a nan darasin fiqhul hadis muke ba darasin musalawar hadis ba akwai darasin musalawar hadis na ɗalibai wanda muke yin shi ranar lahadi a ah. can ne mahallinsa amma dai mu'allak abinda ake nufi da mu'allak shine kullu hadithin fuzifa min awwali isnadihi rajulun fasa'ida walau ila akhir al-isnad walau ila akhir al-isnad wato hadisin da za a fa wato shafe farkon isnadinsa a shafe mutum daya ko mutum biyu ko kuma a shafe duka isnadin ma kawai a ce kala rasulullah ko a ce kala abu hurairah ta kala rasulullah wannan shi ake kira mu'allaq a bukari akwai hadisai mu'allaqai wanda ya kawo su a wani guri mu'allaq a wani guri kuma ya faɗe su da isnadin su cikakke saboda haka wannan hukuncin su hukuncin hadisan da aka faɗe su da isnadin su tun da ya riga ya kawo su musnada a wani guri akwai wanda kuma ya kawo su a mu'allaq bai kuma kawo su musnad a wani guri ba wanda su kuma sun kashi gida biyu akwai wanda ya kawo su da sigatul jazm akwai wanda ya kawo su da sigatul tamri, akwai wanda zai kawo su da siga ta wato yanki maganar ya ce kala abu huraira akwai kuma wanda zai kawo su da siga ta tamri wato dan raunana abu ya ce ruya an abi huraira an ruwaito to ko zukira to kowanne daga cikinsu akwai hukuncin sa wanda karatu ne mai zurfi menene fikin hadisin Abu Sufyan da Hirakul hadisi ne dogo wani yana jimin karanta shi saboda haka ka koma ka ji darussan da suka wuce a baya yanzu ya zamu iya baka haƙi fikin hadisin to darasi na tara da na goma a cikin wannan darasi da muke yi na tajiri da sare kuma gashi ne yanzu an sa shi a CD ma a MP3 menene hukuncin kitso da mata suke yi da roba a lokacin wankan haila ko jaraba shine za su za su cire domin roba ba za ta bari ruwa ya je kokan kansu ba don haka ruwa ba zai je usulun sha'ri ba ana son ruwa ta je usulun sha'ri mun ce ko kitsan ne ba roba in ya zama zai hana ruwa zuwa usulun sha'ri ba za a dole a tsefe bare kuma an sa roba wanda an san cewa roba tana tana mukawamar ruwa ba za ta bashe je kasa ba shin zan iya rayuwa ba tare da na taɓa wa Allah ba a bani shawarar yadda zan yi ko ma zan ko me zan karanta idan wani sako ya bujuro mu dan wani ka rayu ba ka ka taɓa Allah ba wanda ba zai yi ba da kai ba mala'ika bane kai ba annabi bane saboda haka duk dan adam dole ne wani lokaci ya samu gafala kai abin da ya saban Allah sai dai abin da zaka yi kai kokarin ya karshe dan ko da yaushe kada ka rika wa shedan dama yana cin nasara a kanka duk sanda ya yunkuro yayo kanka kai ma ka yunkuro kai kanka ka samu kamar kushe shi da addu'a da zikiri da karatun qur'ani da tuna girman Allah da tuna kuma munin laifin da yake neman ka kai dai da tuna akibar masu irin wannan laifi masu irin wannan wata irin su suke da da tuna wutar jahannama da azabar da ta kunta ka tuna ta koma shi da da rayuwa mai kyau da Allah ya sa da dama wanda suka kaure cewa irin da ya fuka irin waɗannan waɗannan su za su sa ka tsani shi kansa sabon Allah din halarto da haibar ubangiji da girmansa a zuciyarka su san da wani abu ya bujiro maka na sabo ka tuno Allah tuno ubangiji ka tuno haibarsa da girmansa da girman kubarsa ga wanda ya saba mata inna batsha rabbika la shadid ka tuno irin wannan wannan zai sa ka noke ka kuma yi kokari ka ka yaki shaidan in kuma har ka fala ta same ka to kai sauri ka koma ga Allah da kyakkyawar niyyar ba za ka sake ba ba ka yi tuba irin na musulmi ba ka tuba amma a zuciyarka kana jin gobe sai na sake wani ba tuba bane Allah ba zai karɓi irin wannan tuba ba kai tuba na gaske tuba daga fan zuciya wanda yake na gaskiya da Allah zai ga gaskiyarka a cikin abin da kake da awana na tuba wannan yana neman a taya shi da addu'a kan wata rashin lafiya da yake fama da ita wajen yana jin ma aljanu ne ko ainihin sihiri kuma yana neman a ba shi shawara kan yadda zai yi da wannan matsala wato kamar da aka sani dai a alkur'ani babu abin da ya kai shi wajen magance sihiri da warware sihiri wanda muka zai sani cewa shi kansa a sallallahu alaihi wasallam an tunkare shi da sihiri abin da ya magance masa wannan sihiri shine mu'awwizatain da ya rika karantawa da Allah ya saukar domin warware kulle-kulle masu hiri to har ko da yaushe mutum in ya zama mai gaskiyar kuduri wanda ya gaskata da abin da yake karantawa ya gaskata kuma da tasirinsa to insha Allah za su amfane shi ya yi kokari ya kusanci Allah ya nisanci abubuwan da shaitan yake so a wajensa wannan zai taimaka masa wajen cin nasara ya fatattaki su waɗannan aljanu da suka addabe shi ta hanyar kusantar Allah da ayyukan kwarai karatun qur'ani zikiri shiga cikin mutanen kirki aikata ayyukan kirki kashi da aina hukumi cikin dare wannan zai taimaka masa wajen yaki shaitan da dukkan waɗanda suke mataimakansa daga cikin aljanna idan ya haka babu shakka zai samu waraka sannan duk sanda zai kwanta ya kwanta cikin tsahara, sannan ya karanta azkar da addu'o'i da su waɗannan kulaku zai kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi ya shafe jikinsa yayin da ya karanta wannan kulaku zai ya kwanta a cikin tsarki idan kuma har ya ji wani abu ya bujiro masa na mafarki mara kyau ya tashi ya raka a biyu ya nemi tsarin Allah duk waɗannan za su taimaka wajen wajen ya yaki shaidan akwai wanda matarsa tana fama da aljanu to ya naci wajen azkar da shi kansa tunda wanda matar take da aljanu kaga suna kusa da kusa saboda ka shi ma ya dace wajen azkar da kuma rukuya da ake yi mata kullum da karatun qur'ani da ake yi a gidan da yake cewa yana bacci yake ga yace yana bacci kawai sai ga aljanin ya zo a cikin mafarki yana cewa ka fa takura mu ka takura mu fa to kaga shi ya da ganin wannan sai ji daɗi wato kenan abin da yake yi yana yin nasara. dama ai na karanta ne da in takura maka saboda ka ba zan daina ba domin iya daina ko sai cuci shi saboda haka yace a bacci sai kawai rika ganin aljanin fa ka zo na ta kadi ka takura mun da karatun da kake ka takura mun to ka karanta kana jin cewa Allah zai ansa maka ka kuma nisanci duk abin da shi iblis da yaran su suke so kada kadi da rere abubuwan saɓa saɓan Allah jiya ka yi magana akan hadisin da ya da yake sunayen Allah tara ne wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna to ya kiyayewar da ya kiyayewar take kuma shin waɗannan sunaye su ne sunayen da muke gani ana buga a cikin littattafai ana sayarwa kuma ya ingancin abin yake to na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna Allah yana da sunaye Allah yana da wasu sunaye inna lillahi man. inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman yana da wasu sunaye guda tis'in da kaga ba wai su kenan ba kenan wasu ne daga ciki wanda tabi'ar su nature su man ahsaha da farin wanda ya kiyaye su da shiga aljanna sai kaga ba lalle zama su kadai bane kamar yadda annabi yake addu'a Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka سميت به نفسك أو أزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلفك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وجاءوا بين إن أروقانك لدول سنن لإكناك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنك كرا كنك كفا وكنك والنسونة أو أنزلته في كتابك كوكا سو كان شيء لتفك أو علمته أحدا من خلفك كوكا سند ولا هل النبي ني كون ملائكة كيف فرد ولا سنة a wata azarta bai fi ilmin gaibi indaka ko kuma a kake barka da sanin wannan sunan kai kadai baka sanar da kowa ba a ce kaga akwai sunan da yake ya saukar da shi a littafin sa kowa ya sani akwai sunan da wani daga cikin halittun sa kawai ya gaya wa akwai sunan da kuma ya bar wa kansa sani a ce ba za ka ce gaba ɗaya kakaf sunayen Allah su ne tasa'in da tara babban da su babu wasu sunayen in ka ka yi shi shigi abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake nufi Allah yana da wasu sunaye wanda su waɗannan sunaye tasa'in da tara wanda duk ya kiyaye su zai shiga aljanna kaga an baka wani fage na kai ta ijtihadi na farko an bar mu yi ijtihadi wajen gano sunaye ke sa malamai suka shiga wajen bincike akwai ruwaya da ta zo a tirmidhi wanda ta zano sunaye 99 wanda suka fi shahara ake yin kalandar su ana likawa a wurare. to a cikin su akwai ita na farko wannan ruwayar ta tirmidhi ba ta inganta ba domin ah, bukhari da muslim sun rawaito hadisin amma babu wannan karin sun ɗaya ne ya ya kadaita da kara waɗannan sunaye shine Abdurrahman ibn Ziyad al-Ifriqi wannan Afirka wanda malama hadisi ba su bashi ya kai lafiya ba to shi kadai ne ya takaita da kara waɗannan bayanan amma sauran malamai manya na hadisi da suka rawaito hadisin babu karin ambato sunaye saka ya ambato sunaye 99 wanda a cikin su akwai wanda sun tabbata a hadisai da yawa ingantattu wasu akwai su alqur'ani wasu kuma babu su a babu su a hadisi kaga ba za su tabbata a matsayin sunayen Allah ba tunda suna na Allah ba ba ijtihadi ake ba suna da tauqifi a tauqifi sai abinda Allah ya kira kansa da shi ba ka kira kawai ka zo gidan mutum ko kai tsakanin ka dan uwanka ka zo gidan mutum kawai ka duba ƴaƴansa ka sa musu wasu laika ka ka fita kai tafiya ka abinka ba wanda zai saurare ka wanda ya fi su zai shi shi ya rada musu suna sai musu suna to ubangiji ya yi wa kansa suna ba wanda kuma zai kira shi da wasu sunan da ba shi kira kansa da shi ba to saboda haka ubangiji ya bar wannan ga bayan su yi ijtihadi wajen gano su ta hanyar karanta alqur'ani da kuma bibiyar sunna ka za ga malamai sun yi ta rubutu akan asma'ul husna a da da yanzu kuma kowa yana kokarin ya ya binciko waɗannan sunaye daga alqur'ani da sunna guda 99 ihta'in su abinda ake nufi da kiyayewa shine ka rike su da kuma ma'anarsu wato ka rike su ta hanyar ma'anoninsu su yi tasiri a tare da kai kun san kowane suna na ubangiji yana dauke da ma'ana yana dauke da ma'ana ba wai suna bane wanda ba shi da ma'ana duk sunan ubangiji ar-rahman mai rahama ar-rahim mai jin kai al-malik mai mulki al-ghaffar mai gafara al-aziz ga garba don buwayi da sauransu wanda kowanne in ka zo al-sami'u al-basir kowanne in ka ba akwai wata ma'ana da yake kushe da ita to kowannen ma'anar kuma ta yi tasiri a tare da kai a rayuwarka kana ji cewa Allah albasiru al ne da haka duk inda kake yana ganin ka haka sai kai kokarin ka ka kiyaye hurumin ka mai ji ne za ka yi kokarin ka ka faɗi abin da zai yarda da ubangiji ba abin da zai jawo maka fushin Allah ba wato wannan shine ma'anar kiyayewa kaga duk wanda zai kiyaye waɗannan sunaye ma'anonin su tasiri a rayuwarsa abu shakka zai zama mutum ne mai istiqama wanda yake kan turba mai ke tautar wanda za ta kai shi gidan aljanna kaga man ahsaha da kalin janna wannan shine abin da malamai suka faɗa wajen ma'anar insani ba wai kawai ya haddace ta karantawa ba wasu suna cewa man asaha wanda ya haddace ta ba wai haddacewa ba wanda ya kiyaye kiyayewa shine ka san da sunan sannan kuma ka san ma'anarsa sannan ma'anarsa ya maka tasiri a rayuwarka Allah ya samu dace sallallahu alaihi wa sallam